This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hawa Sharif ce tare da Muhammad Hafiz Babala da sauran abokan aiki a cikin shirin na yau safiyar Juma'a bakwai ga watan Maris shekarar 2025. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su ga Muhammad da kanin labarai. To Hawa, shugaban Amurka Donald Trump ya jinkirta saka sabon haraji kan yawancin kayayyakin da ake shigowa da su daga kasashen Mexico da Canada zuwa Amurka da tsawon makonni hudu. 'yan bindiga sun kashe akalla jami'an 'yan sanda sha uku a wani harin kwanton bauna a wani gari da ke bakin teku a siriya kanada na ganin karuwa adadin waɗanda suka kamu da cutar kyanda a wannan shekarar kanun labaran kenan a bangaren rahotannin za ku je da majalisar dattawan najeriya ta ɗauki matakin dakatar da sanata mai wakiltar jihar kogi ta tsakiya natasha akpotu obuaga har na tsawon watanni shida bisa shawarar kwamitin da'a da ladabtarwa da sauraron korafin jama'a na majalisar kan ba mu ji daɗi ba ai ya kamata shi senate president ya koma su sake yin zama a duba a yi reviewing mun kuma ji ta bakin wani mai sharhi kan al'amuran siyasa a ghana barista abdulmajid musa kan ko'ina aka kwana game da alkawuran da shugaba john mahama na ghana ya dauka a lokacin yakin neman zaɓe inda ya ce akwai alamun haske a gaskiya alama duniya akwai cewa eh, john mahama zai cika alkawarin da ya nuna sun zane ne na ga kama duwa ne ta amma kuma kuma hakuri sai a biyo mu a cikin shirin domin jin karin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi muna kuma tafi da shirin manuniya to amma da farko ga muhammad hafiz da kashin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum A ranar Alhamis shugaban Amurka Donald Trump ya jinkirta saka sabon haraji kan yawancin kayayyakin da ake shigowa da su daga kasashen Mexico da Canada zuwa Amurka da tsawon makonni hudu. Matakin da ya dauka na baya-bayan nan a sa'insa ta fuskar kasuwanci a yankin arewacin Amurka wanda ya yi sanadiyar faduwar kasuwannin hannayen jari na tsawon kwanaki tare da kawo cikas ga dangantaka Amurka da kawayenta da suka daɗe da kuma manyan abokanan cinikayyar ta biyu. da farko shugaba trump ya jinkirta haraji kan kayayyakin mexico da ake shigowa da su zuwa amurka hasi sai ranar biga watan afrilu bayan ji kai tsaye daga shugaban kasar mexico claudia sheinbaum kan yadda gwamnatin ta taimaka wajen dakile kurarowar bakin haure da mummunar kwayar fentanyl zuwa amurka bukatu biyu da trump ya nema daga makwabciyar amurka da ke kudanci sa'o'i bayan haka ya kuma dakatar da kuɗin fito kan kanada ko da yake ba a san abin da zai faru da batun haraji nan da wata guda kan kowace ƙasa ba. Wasu 'yan bindiga sun yi wa 'yan sandan Siriya da ke sintiri kwantan bauna a wani gari da ke gabar teku inda suka kashe jami'an tsaro kalla sha uku tare da jikkata wasu da dama, in ji wani mai sa ido kan yakin ƙasar. harin da aka kai a ranar alhamis a garin jabli da ke kusa da birnin latakiya da ke gabar teku ya zo ne a daidai lokacin da ake fama da tashe-tashen hankula a yankin gabar tekun siriya tsakanin mabiya ɗarika alawit da ta tsohon shugaba bashar asad da ƙungiyoyin islama a farkon watan disamba bara ne aka hambarar da asad daga kan karagar mulki a wani farmaki da kungiyoyin 'yan tawaye karkashin jagorancin hayat tahrir al-sham mai kishin islama suka kai shugaba donald trump ya ci gaba da matsawa kib lamba ya, ci gaba da matsawa kib lamba kan ta rattaba hannu kan wata yarjejeniyar ma'adanai a ranar alhamis ya kuma bayyana kwarin gwiwar cewa moscow ma a shirye take ta amince da yarjejeniyar don kawo ƙarshen yakin da aka fara lokacin da rasha ta mamaye ukraine a biyu Trump ya aiki da sako ga mambobin kungiyar tsaro ta NATO inda ya musu gargadin cewa idan ba su biya ba Amurka ba za ta ba su kariya ba. Ya kuma bayyana tsarin sana yadda zai samar da zaman lafiya a tsakanin kasashen makwabta Macron ya kuma ce zai gana da shugaban Rasha Vladimir Putin a Saudiya watakila nan da wata ɗaya da rabi. Labarin suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan za mu kawo muku wato ƙarashen labaran duniya. To sai dai kafin nan bari mu je ga wakilar mu Abuja Madina Dauda inda ta shaida mana cewa majalisar dattawan Najeriya ta dakatar da sanata mai wakilta jihar Kogi ta tsakiya Natasha Akpoti Ogdoyahan har na tsawon watanni shida bisa shawarar kwamitin da'a da daftarwa da sauraron korafin jama'a na majalisar. bayan nazari kan korafin da sanata na tashin ta miƙa majalisar kan takon sakar da take yi da wato da ke tsakaninta da shugaban majalisar sanata gurswil opabio A lokacin da yake karanta bayanan dakatarwar, shugaban majalisar dattawa Sanata Goswill Ababio, wanda a kansa ne na tashi ke korafin cin zarafi, ya nemi jin ra'ayin 'yan majalisar kan su amince ko su ki amincewa da dakatar da Natasha na tsawon watanni shida. 'Yan majalisar sun amince da matakin dakatar da ita a bisa shawarwarin shugaban kwamitin da'a ladabtarwa da korafe-korafe Sanata Neda Emasuwen. To sai dai shugabar kungiyar mata ta WCCI Hajiya Zainab Muhammad ta ce wannan mataki bai yi masu daɗi ba. Mukan ba mu ji daɗi ba. Ai ya kamata shi Senate President ya koma su sake yin zama a duba a yi reviewing wannan matakan da suka ɗauka kanta. An zo an bata wata shida an ce mata kar ta amfani da senator da she and ta yi aikin ta zama senator din ba wai ta siya ba ne ba wai an ba ta kyauta ba ne. sannan an ce kuma wata shidan ba za taba bata eh, ko sisi a cikin allowance ɗinta ba mu kan ba mu ji daɗi ba Dama dai tun farko sai da kwamitin da'a da ladabtarwa ya nuna cewa korafin da Natasha ta kawo wa majalisa bai bi ka'ida ba saboda ita ce ta sa hannu a takardar korafin da kanta. Wannan dalilin ne ya sa kwamiti ya watsi da takardar. Amma abin lura shine Natasha ta sake kawo wani takardar korafin a yau Alhamis mai dauke da sa hannun wasu 'yan mazabarta amma majalisa bata amince da aiki kan wannan ba. Shi kuwa ambasada Umar Abega Kumu ya tsokaci cewa akwai alamun siyasa da ke son shiga wannan lamarin. Siyasa yana so ya shigo cikin al'amarin gabaki daya. Wannan majalisar fa na dottaku ne, dottawa aka ce. So I was expecting caucus the elders su zauna su kashe wannan abubuwan daga cikin kafet in wannan majalisar kafin ya fito. Domin abin kunya zai faru. To yanzu gashi duk duniya sun ji za su je kotu za su sake fallasuwa. Waɗansu abubuwa ya kamata ana barin su domin za samu kamar gida biyu. Akwai wanda suke ko. goyon bayansa akwai wanda suke goyon bayanta. To ko yaya sanata mai wakiltar jihar Kebbi ta kudu Garba Musa mai doki ya kalli wannan mataki da majalisa ta ɗauka ga ra'ayin da ya bayyana. Shin Najeriya suna duban yaya za mu yi mu kawo musu ci gaba ba yadda muke lalurorin mu na Senate suke cikin faɗa tsakanin mu ba. Duk da haka nan mun yi kokari mu gura ma shugabannin mu su Senate President sauran shugabanni na Senate cewa wannan al'amari na rashin jituwa ko kuma rashin biyayya da ita senator na tashi ta yi mu abu ne wanda za mu iya kashe wutar mu tabbatar da ta zo ta tuba ga senate cewa ta yi kuskure shi kuma a matsayin shi na shugaba ya duba ya ƙara duba da idon rahama musamman wuce wurin nan ki duba yau wa duka cikin senate iyakan maganar da aka yi kenan wa an yi yan maganganu amma kashi saba'in na zaman maganar da aka yi kenan yau ya zuwa lokacin ɗaukan wannan rahoto dai kwamitin kula da ɗa'a ladattarwa da jin korafe-korafen jama'a yana zaman ci gaba da tattaunawa tare da jiran ko natasha za ta aiko da takardar neman ahuwa ko kuma za ta sake yin burus da kwamitin Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. An gaida Madina Dauda da wannan rahoto masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana iya sauraron shirye-shiryen da suka gabata a shafukan na sadarwar Facebook, X da Instagram. Ga Muhammad da cigaban labaran duniya. Shugaba Donald Trump a ranar Alhamis ya tabbatar da cewa gwamnatinsa na tattaunawa da Hamas ƙungiyar da amurka ta ayyana a matsayin ta 'yan ta'adda don sakin sauran mutanen da aka yi garkuwa da su tare da sassauta wa'adinsa da ya bayar tun da farko cewa za su fuskanci mummunar yanayi a gaza idan ba a sake su nan take ba za ku gane abin da nake nufi trump ya faɗa a ofishinsa na oval office lokacin da aka tambaye shi abin da yake nufi kan kalaman da ya yi Trump ya yi ƙarin haske kan Ghana da ya yi a ranar Laraba da 'yan Isra'ila da aka yi garkuwa da su waɗanda aka sako. Shugaban na Amurka ya ce, Na samu damar kwashe tsawon lokaci ina ganawa a jiya da wasu kaɗan daga cikin mutanen da aka sako, na kaɗi sosai da naji yadda aka ringa musguna musu. Da ƙarshe, Kanada na ganin karuwa adadin waɗanda suka kamu da cutar kyanda a wannan shekarar. inda aka samu ƙarin rahotanni a cikin watanni biyu na farko a bana fiye da a shekarar da ta wuce kamar da ma'aikatar lafiyar ƙasar ta faɗa a ranar alhamis tare da yin kira ga 'yan ƙasar da su yi allurar rigakafi hukumar kula da lafiyar jama'a ta kanada ta ce ta samu rahotannin bullar waɗanda suka kamu da cutar kyanda 227 ya zuwa ranar 6 ga watan maris inda marasa lafiya da yawa ke buƙatar a kwantar da su a asibiti. babbar jami'ar kula da lafiyar jama'a ta kanada theresa tam ta ce ina kira ga dukkan 'yan kasar kanada da su tabbata an yi musu allurar rigakafin cutar kyanda hukumar ta ce akasar majinyatan yara ne da ba a yi musu allurar rigakafi ba ko kuma yaran da ba su samu cikakkiyar allurar rigakafi rigakafi a wurare inda jama'a ke zama kamar wuraren taro wuraren kula da yara makarantu da wuraren kula da lafiya Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. sai tattaunawar mu da mai sharhi kan al'amuran siyasa a Ghana barista Abdulmajid Musa kan yadda al'ummar Ghana ke kallon kamun ludayin shugaba John Mahama tun bayan ɗarewar shekarar shugabancin kasar game da alkawuran da ya ɗauka a yayin fafutukar neman zaɓe. Akwai alama da ya ɗauko ababen da farko da yana appointment da ya yi shi da mutane mataimakin da ya yanayi ya su kawai alaiman kamar ya mutane da muke ga suna da alama cewa mutanen kwarai ne shi ne ministerial da shi ne su ba mutane akwai alama da mutane kwarai ne shi ne bi ne kaso ba aiki zuwa watanni da ke gaba za mu ba kamanin gaskiya sun eh, cancanci su ko ba su cancanci wannan ba kuma yi alkawari da yiwuwa kuma wani haka ne ya alkawari ababen da zai yi to cikin alkawarin ne shi ne yara ne da gwamnati da mana wanda zai appointees su ne da da shi yawa domin wani lokaci ya kai gana ministers na sofon gwamnati ke da shi sun kai dari da ashirin da wani shi kai to amma ko da yake kame shi ba ya sauka ga mulki ya rarra jibiya ne zo kama eh, a atd to yanzu shi wani kuma ya ce 60 ne zai yi a shi ne 60 alama sauran da ya ne ya kai wannan fice shi da alama ne da ke gani cewa kamar alkawarin da zai cika wayan su domin yana so ministan zama su da kudaden da zai saura duka ya aiki da shi har ya samu ci gaba cikin batutun na da ke na gana. na'am ba da daɗewa ba an ga yadda daga hawan shi har ya taimaka wajen samar da sauƙi a kudaden da alhazi suke biya zuwa a aikin hajji ana iya cewa wannan abin da ya yi wata alama ce da ke nuna cewa al'ummar kasar ghana lalle lalle akwai sauki da ke tafi a rayuwarsu musamman abin da suka fi kokawa a kai na faduwar tattalin arziki eh haka ne gaskiya raguwan da ya kawo gaskiya manyatan haji shekarar ga sun yi murna kwarai domin shekara da ya wuce a kudajen da sama ya bar wayan su muna cewa muna abin da wayan su muna cewa sun yi bayani ma'ana ba su bi ainihin shirye-shiryen da aka yi da hajji da dama sun je su da kansu ne kuma wayan su da gaskiya sun sha wahala kwarai sai za wangaren biyuwa da aka kawo ya wa mutane su da alama kama gaskiya alkawalin da zai zai iya cikawa yanzu haka kuma da nake magana ga ko wuraren da nake in ya kai lokaci ana jigilar kai kawo na haji daga airport mu a muna cire haji village kamar yanzu haka ma na ai isa ana gini wurin sabon wuri da za a gini na bakin alazai da za ka kai kawo wurin shi kuma wani alkawari ne zai ya su ba cikawa eh, a gaskiya alama dai ne akwai cewa a jama'a ma zai cika alkawarin da ya nuna shi zane ne na ga kama duwa ne kamata amma kuma samu hankuri domin yau aka kammala ainihin eh, taro da aka yi na batun ra'ayin da za a ba shi ya ne mutane suka kori na game da batun tattalin da na gara da ya duniya ma gaba baki daya aka yi taro kwana biyu taro ne da yake an nemi wanda suka kore game da batun tattalin arziki da wanda suke sun san tattalin arziki na duniya da na afirka da sauransu su zo su ba gwamnati ra'ayi wani hanya kowane wurare ya kamata a bi da zai bar ta. za su da linkasa. barista abdulmadin musa kenan a tattaunawa mu da shi to kada a shagala dai ana sauraron shirin ne daga nan birnin washington dc kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar niger za a iya sauraron mu ne a tashar mata voa africa kan mita 200.5 baya ga haka dasa da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ga shirin mu na gaba manuniya duk nan da muke yi ta banza ce ba mu iya zama gwamna ba sai da talaka ya layi ya zaɓe mu kuma da ɗan afga da ɗan pdp da ɗan apc na jihar katsina in wani abu na taimakon al'umma ya zo duk sun cancanta zai yi wuya ma wani ya zo ya ce ya soke wani a ah, talaka ya fara jin daɗi cewa ɗansa ana biya masa kuɗin makaranta ka ce wai kai ka soke kuma akwai kuɗin nan gwamna umar duk jihar katsina da kuma ministan ya labarin nigeria kenan ke ci gaba da bikin baje bayanin yadda gwamnati ke tsage sansar tsare-tsare game da hadarin rikicin cikin gidan jam'iyyun apc da nnpp a jihohin kano da kaduna kuwa wasu gagga ne ke gangar gangarar ganin an kusa a warware gwamnan mu baya faɗa da kowa in ka lura ba wani kalami da yayi wanda ya kama da yana faɗa da wani ko yana fushi da wani aikinsa kawai yake yi gwamnatin nnpp ne da alamun mu aka zaɓe ta kwando cike da kayan ala Talatu. A Ghana kuwa gargada daga dagadar da aka samu biyo bayan cikiyar tsohon ministan tattalin arzikin kasar a kan zaren zargin da aka zira mai ne yasa wasu masu fashin baki suka ce kada fa a fada fadamar shure-shure. Ni a gani na bai kai mu kai wannan bangare ba don in ka duba yana ya bari a gan ana bi shi ne don yana ya kasance cikin tsohon eh, hukuma. Waɗannan fa so mun ta muka tattaɓo cikin tarin muryar da za ku da cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro, Assalamu alaikum, barkamu da lokacin. lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan zo muku da sabon salon kafiya a jajjere. Shiri na ɗari biyu da goma sha ɗaya cikin jerin shashiren manuniyan da ke son ganin an kulle kofar 'yan ɓare-ɓare. Ɓare-ɓaren kuma shine gwamna Umar Dikwar ɗan jihar Katsinawa ya ce ai babu wani ɗan siyasa mai lissafi da zai gangancin ganin yayi wa talakawan da su ke zuba ƙuri'un da duk wani ɗan takara yake samu ya haure. Yanzu muna fama kuma a arewacin najeriya da yara da ba su zuwa makaranta idan akwai nan kwamitocin kwamitocin za su rika gaya mana ga 'ya'yan gidan wani ne da gidan wani ba su zuwa makaranta domin mu ji dalilin da ya sa ba su zuwa kuma mu maida su makaranta kuma za su kasance suna kula da makaranta ne za su kula da asibitoci ne in mun turo dan kwangila ya aiki za a rika ba su kwafi na aikin da aka tura a yi domin ya tabbatar da cewa dan kwangilan nan ya bi ka'idojin da ya kasance ba ya zo ya masa aikin banza ba sannan kuma duk bukatun al'umma za su rika gaya mana sadda za mu yi bajet da mu da kananan hukumomi sai mu yi bajet wanda zai taimaki wa'annan al'umma kuma abin ya kai gare su domin duk karenan da muke yi ta banza ce ba mu iya zama gwamna ba sai da talaka ya layi ya zaɓe mu so in baka biya bukata shi ba bukata wa za ka biya so shi yasa muka ɗauki al'amuran muka maida ma al'umma shi kuma da ɗan abga da ɗan pdp da dan apc na jihar katsina in wani abu na taimakon al'umma ya zo duk sun cancanta kuma hakkin su ne kuma kuɗin da muke ansuwa da abuja da mai sona da wanda bai sona da yana da hakki ciki so allah zai tambaye mu idan mu mai abin da ya dace ba su yasa muka mai da al'amarin ga al'umma in ma zalunta kansu za su to su zalunci kansu amma dai mu mun sauke nauyin da Allah ya dora mana. Shi kuwa ministan ya labarin tare Najeriya Alhaji Muhammad Idris cewa yake yadda ɗalibai suka fara jin daɗin bashin kuɗin karatu fa babu yadda za a yi su bari ta bari. Zai yi wuya ma wani ya zo ya ce ya soke wani a ah, talaka ya fara jin daɗi cewa ɗansa ana biya masa kuɗin makaranta kawai ka zo ka waye gari ka ce wai kai ka soke kuma akwai kuɗin nan. Kyauta ake bada? A'a lamuni ne amma irin lamunin nan ne mai kusan kama da kyauta. Misali ai kaga babu matsi na farko ma in ka gama makarantar nan baka samu aiki ba wanda zai ce ma uba in ma baka da aiki akwai hanyoyi wannan kuma daban wanda aka kallo da su wanda nan gaba za mu muku cikakken bayani wanda in dai ka kaya karatu kai aiki ne baka samu ba za a rika baka wani tallafi domin ba mu san yaran nan su koma bisa titi ba mu san yaran nan su shiga daji ko ba mu san yaran nan suna shigo mu gidaje muna bacci saboda in kai ka kulle yaran ka a gida ai akwai yaran talaka wanda ba su da inda za su je to idan baka yi musu wannan tattalin ba to za a samu matsala ki je ki tambayi yaran nan ko ina da suke ki je ki tambayi wai da gaske ne an ba su ai za ki ji gaskiya al'amarin a jihar Kaduna kowa ɗaya daga cikin 'yan kwamitin amin amintattun wata kungiyar demokaradiyya tsantsar da ta kira wani taro a Kaduna Malam Nasiru Abdu Cikaji ne ya ce sun gamsu da tsarin gwamna sanin jihar Kaduna da ya ɗiɗinke bangarorin da suka ɓaɓare. Da kafin zuwan su gaskiya kura ta yawa a cikin jami'ar amma yanzu da sauki da za a ga wani ya zo eh, speaker ya zo su sha'aban taron masu ruwa da tsaki duk su sha'aban sun zo kaga sha'aban abokin karawa ne eh, muktar mulayar da ma a pdp ma yake akwai mutane da yawa jigajiga yan jami'ar apc wanda an yi wannan taro da su an yi magana haɗewar kan 'ya'yan jam'iyya wasu na mamaki ba a ga tsohon gwamna a gurin ba duk da kana ta magana wasu anda kuma a da ba a tare da su eh to ka san yawancin kashi da taro na siyasa ba dole ka samu masu halatta ɗari bisa ɗari ba tsohon gwamna yana da ƙila shi dalilin da yasa bai zo ba amma kun lura cewa wasu magoya bayan sun fara aje mukamin su misali a daidai lokacin da kuke cewa kan jam'iyya ya haɗu eh to ai ka san ita siyasa dama ba a mata dole kowa na da yanci ya tsaya jam'iyya ko kuma ya ce ba na yi na tafi mu kuma ba za ka ce mu ce ba na ce to Allah raka taki gona wannan ba siyasa bace ba demokradiya bace kuma na san shugabannin jam'iyya suna nan suna aiki ba dare ba rana shi kan shi gwamna yanzu ai kaga ya hada taro ya zo ya ci yarin akwai wanda duk ba tsammanin za su zo ba duk sun zo gwamnan mu baya faɗa da kowa in ka lura ba wani kalami da yayi wanda ya kama da yana faɗa da wani ko yana fushi da wani aikinsa kawai yake ana ma kawo bara yakan yi kamar ma bai gani ba mu za mu gwamnati ne wadda babu maganar in mutum ya ce a ni ba amin daidai ba na yi fushi mu ce Allah raka taki gona mu ba za mu yi haka ba domin a demokradiyya dole da lalashi da lalama ake bi shi kuwa shugaban wani tsagi na jam'iyyar NNPP da ta balle daga kwankwasiya a jihar Kano sanata Mas'ud El Jibril Doguwa ne ke cewa har yanzu dai shine shugaban wannan bangare ka san dai kafin ma in zama shugaba jam'iyyar nan ta zauna sun dauki mataki akan Rabi Musa Kwankwaso sun kore shi na biyu suka ce sun dakatar da gwamnan jihar Kano Abba Kabir to bayan na zama shugaban nan kuma jiya an tabbatar mun an aiko da takarda cewar wa'annan matakan da uwar jam'iyya ta dauka ya tabbata cewar da kwankwaso da gwamna wannan an kore shi wannan kuma an dakatar da shi idan kana so ka nemi dalilin da yasa aka dakatar da su ko aka kore su to ai uwar jam'iyyar zaka je wanda aka yi ni kafin zama shugaba kenan babu wata hulɗa yanzu tsakanin ku da shi kenan a jam'iyyance da gwamnatin Kano misali na farko dai a takaice wancan dakatacce wannan korarre shi mai girma gwamna ai dakatar da shi aka yi anytime idan watakila ita kanta board of trustees ta sake duba dalilin da yasa suka dakatar da shi me yiwa ne su sake bashi wata damar da haka gwamnatin ku ce har yanzu domin amma kun dakatar da gwamna dan ka dakatar da abba kabiru yusuf a matsayin sa na gwamna ko kuma kai menene gwamnatin NPP ne da alamun mu aka zabe ta kwando cike da kayan alatu shine abin da talaka yayi amfani iza wannan gwamnati sai kuma ka dinga cewa ba gwamnati na ba game da yunkurin nitsa-nitsan binciken tsohon ministan tattalin arziki a Ghana kuwa daraktan tsangayar ci gaban zango kuma mai fashin baki a kafa labarin Ghana Abdulrashid Isa Lara ne yake cewa a gaskiya abin da yana nema ya kama da ya Kiran da sai Jabin OSP special prosecutor kenan ya yi ma honorable kiniforiata tsohon mai kula da tattalin arzikin gana baki daya kan ya zo ya ba da wani amsosi akwai wasu ababen da ake zarge shi shine loyoyin shi suka ce wai ba shi nan don bai da lafiya amma ba sauran zai zo ba to wannan martanin da suka ba shi special prosecutor ya bari ya fito ya ce wai ya declare honorable kiniforiata wanted da osp ya fito da wannan wanted kan shafofin sada zumunta nan da nan shi loyoyin shi suka rubuta wuta suka ba da rana suka ce zuwa mai karshen wata na mayu kenfurata zai zo gana a mai wannan tambayoyi wurin kuma shi osp ya ce to shi kuma ya janye ya cire shi kan wanted list da ya aje shi to gaskiya abu ne da ni a gani na bai kai mu kai wannan bangare ba don in ka duba irin abu haka yana ya bari a gan kamar la'alla ana bi shi ne don yana kula yana ya kasance cikin tsohon eh, hukuma amma ba haka ba ne. kenan cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da manyan madafun iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu ba ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya safiya da dare. Domin kuwa daga juma'a na ma saura kwanaki ɗari takwas da goma sha biyu ne su yi sallamar sakin kujerin da suka yi ɗare ɗare. Kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da nan shiri ya zo muku musamman da Idris Abdullah Bakon Ghana da Mahmud Ibrahim Kwarin Kano da Jigawa sai maman manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da babu zure ni isa lol na garin ikara da kan shirya gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan allah ya sake sada ma a cikin wani sabon shirin na manuniya madalla sai a biyu mako mai zuwa idan allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin yanzu kuma ga nasihar ramadan tare da kuma karama musa adam sharif a kasan ghana kuma watan ramadan ni'ima ne mai girma da allah yake yi ma bayansa da ya kamata mu gode ma allah irin wannan ni'ima rahman allah tana sauka a kowace rana a cikin wanga wata alkhairan da ke cikin wa'annan wanga wata tana da yawa na daga ciki saukar da alkur'ani a wa'anda muhammad sallallahu alaihi wasallam rana na lailatul qadr wanda yake ya fi watanni dubu daga ciki kowace rana ubangiji yana yan bayi daga wuta zuwa ga gidan aljanna Allah ka samu daga ciki daga ciki ubangiji yana kulle kofofin wuta ya bude kofofin gidan aljanna sa'annan a daure miyawu daga ciki addu'an musulmi da zai yi kuma ubangiji ya karba masa matukan wannan addu'a alkhairi ne yasa in ya kai wanga lokaci musulmi kamata ya yi ka yi kokari ka yi himma a wurin waton cin amfanin abin da zai zama ka alkhairi alkhairanka yasa za ka ga cikin wanga lokaci muna himmantuwa wurin karatar da mutane abin da zai gyara musu ibada abin da zai bar azumin su ta samu karbuwa abin da zai bar alakar su da Allah ta yi karfi ya zama na wanga da ne dalilin shigan su gidan aljanna kuma za ka ga wanga azumi eh, yana da fa'idodi da yawa wanda yake doktoci masu tabbatar ne za ka iske mutum lafiyarsa a cikin wannan wata ta yi daban a wata watan da yake mishi baya yin azumi bai bugu da kari za ka ga cikin wanga wata ba bambanci tsakanin talaka da mai kudi saboda irin rahmar da ke cikin wanga wata dukkanin kyauta ne ubangiji ya ma al'umma na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sanya su fiyayyun al'umma a cikin al'umma annabawa ya sa muna gode ma allah akan wanga neman ga da ya muna muna kauna ubangiji ya ba mu da ku iko mu yi ibada a cikin wanga wata ya sa ibadan mu karbabba to amin sun ma'amin malam allah ya ba da lada anan kuma muka zo ga gaba ta karshe labarai a takaice. A ranar Alhamis shugaban Amurka Donald Trump ya jinkirta saka sabon haraji kan yawancin kayayyakin da ake shigowa da su daga kasashen mexico da canada zuwa amurka da tsawon makonni hudu matakin da ya dauka na baya-bayan nan a sa'insa sata fuskar kasuwanci a yankin arewacin amurka wanda ya yi sanadiyar faduwar kasuwannin hannayen jari na tsawon kwanaki na tsawon kwanaki tare da kawo cikas ga dangantaka amurka da kawayenta da suka dade da kuma manyan abokanan cinikayyar ta biyu wasu 'yan bindiga sun yi wa 'yan sandan sira da ke sintiri kwanton bauna a wani gari da ke gabar teku inda suka kashe jami'an tsaro akalla sha uku tare da jikata wasu da dama ji wani mai sa ido kan yakin kasar harin da aka yi ranar alhamis a garin jabali da ke kusa da birnin latikiya da ke gabar teku ya zo ne a daidai lokacin da ake fama da tashe-tashen hankula a yankin gabar tekun siriya tsakanin mabiya dariƙa alawiti da ta tsohon shugaba bashar asad da ƙungiyoyin islama shugaba donald trump ya ci gaba da matsawa kib lamba kan ta rattaba hannu kan wata yarjejeniyar ma'adanai a ranar alhamis ya kuma bayyana kwarin gwiwar cewa moscow ma a shirye take ta amince da yarjejeniyar don kawo ƙarshen yakin da aka fara lokacin da rasha ta mamaye ukraine a 2022 trump ya aike da sako ga mambobin kungiyar tsaro ta neto inda ya yi musu gargaɗin cewa idan ba su biya ba amurka ba za ta ba su kariya ba to masu sauraro baki ɗaya da haka muka kaga karshen shirin namu na wannan lokaci a madadin muhammad hafiz Babalai da ya taya na gabatar da shirin sai dadi balawai da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu mr jimmy hawa sharif ke muku fatan alheri daga nan birnin washington dc sai an ji ku.